والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون kuma ya sanya duwatsu a bayan ƙasa don su kafe ta kada ta motsa da ku ta karkace kuma ya gudanar da ƙoramu don ku sha daga cikinsu ku shayar da dabbobinku da shukokinku kuma ya fitar da hanyoyi a cikinta domin ku bi ta cikinsu ku kai zuwa ga inda kuka nufa ba tare da kun ɓata ba.